ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Na'ima Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul mu'minun ma muna kan ayata uku ne ko ta gudu ayata gudu Uh, yau goma ne ga watan ramadan ko to sha ɗaya ga watan ramadan hijirar da Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa rayuwa albarka amin malam tambaya na shi ne ni ne na ba masallaci eh, sallan isha'i lokacin azumi ana yin eh, wato sallar tarawi ni kuma ban yi sallar isha ba zan iya bin sallar tarawi da niyyar da niyyar isha'i idan suka yi raka'a biyu suka sallama sai in kai in cikata sallah na gode na wannan malamai sun wasu daga cikinsu ba su yarda da wannan ba musamman martabar malikiya suna kallon babu alaƙa tsakanin mai nafila da farilla ballantana iya bishi amma mai sharhu sunna na imamu Bagawai. ya kawo magana cewa ya izne ya halatta ka yi hakan idan ya sallame ka tashi ka ciko ka guda biyu masu fatiha kadai kuma a tsirke domin neman ya riga ya maka rasa a guda biyu masu fatiha da kuma sura kuma a bayyane sallar tarawih a bayyane ake kuma fatiha da sura ake kuma ta samu biyu wadda ka shi a wajen ya halatta ina ga kuma Usaimin ma ya mara wannan ra'ayin cikin sharhin riyadu salihina da ya kawo ku ah, ta'ala ala kuma dai akwai jan hankali kada wai hakan din ya zame maka tsara sai ba za ka yi sallar ba sai an shiga tarawihi sannan ka zo ka jona idan ba ka san yin tarawihi watakila a saura hudu ko wani abu ka zo sai haka kawai ka ce an yi tarawihi da kai ko wani zai iya ɗaukar wannan dama ba zai yi ba saboda kanda da kasala da wannan ba wai abin da za ka dogara da shi ne kai ta yin hakan ba sannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya wato da tsawon rai mai albarka amin ya ce malam tambaya na shi ne ina da kuma ah, wato kanwar mahaifiyata ba ta so na har wato har kanar ta fito fili kowa ya sani malam dole ne in yi mata biyayya kamar yadda nake wa wato kamar yadda nake makuwata don ko gaisuwa na yi mata sama-sama take amsawa har ta ma hana danta da muke da muka taso tare ya yi hulɗa da ya yi alaƙa da ni na gode to ita kiyayya dai ba ta faruwa haka kawai kawai dai ka gaya mana ta bangaren mu kai ba gaya mana ta bangaren ba ka wani. watakila shi ma yana da hannu wajen ba ta magana da shi amma kuma bai gaya mana ba yanzu kika fa ba na ce bane da kana mata biyayya yadda ya kamata watakila ba za a samu wannan matsala ba ta iya yiwa ko na ga kamar wasu ba su gamsu da magana ba ya iya yiwa da yana mata biyayya watakila ba aka buga a ke kila akwai wani sabani ya gaya mana ba amma ita kuma a bangaren ta abin da za mu faɗi shi ne tun da ɗaya yake a gunta ya kamata ta zaunar da shi ta gaya masa duk laifuffukan da yake ga abu kaza da abu kaza ya sa ban san ka amma yadda mata suke a ce kanuwar mahaifiya ce gara kannin mahaifi kila shi tun da namiji ne irin waɗanda abubuwan an fi samun su daga ina daga wajen maza haka ne ko ba haka ba amma mace ta fito da wannan ban zai sani ba ban kuma ce kana da laifi ba amma kai ina ga kamar da ya kamata a bincika abu Allah ya shirya eh, amma a matsayin na mahaifiya duk abin da ya kamata ka yi mata ka yi kar ka yanke alaka kamar yadda kai kake ganin idan ka yi watsi da ita watakila to ba haka musulunci yake so ba shi musulunci cewa yake wanda ya muna da maka ka kyautata masa wanda ya yanke maka ka sadar ma wanda ya ƙi ba ka bashi sai ka zama kai ne ka fi kowa ibada to ka yi haƙuri abinda annabin ya faɗa shi ne zama wani ya zo ma ya ce wa manzo Allah ya ce yan uwana kannena da yayuna duka suna kyautata musu ba abin da bana musu amma kullun zagi na suke manzo Allah ya ce ka ci gaba da kyautata musu kai ba sama da su ko an je kiyama to wanda kai kake dauka ka bashi kuma shi yake zagin ka manzo Allah ya ce ka ci gaba da bashi shine a kasa har yanzu ko ko ba shi bane kuma da yawa ana samun wannan matsalar a cikin al'umma kawai hakuri za ka yi haka Allah yake jarraba wasu mutane don uwanka su kika su ta abubuwan da ba su ke nan ba kuma duk kowane an ajiye shi ba shi da dalili kawai kariya ce yake irin wannan yana faruwa a wurare daban-daban da dama ana samun haka musamman kuma ya fi faruwa da mutumin da Allah kawai ba bashi ɗan kuɗi a cikin dangin to shi kanan sai a ta tafiya ana cewa a inuwar giginya ce na nesa suke shan wato wai su ba sa sha kuma kuma an ba su wani ya zo yana musu kuka wallahi ya ba shi jari kusan na miliyan guda da wani abu amma ya je ya lalatar da kudin kuma ya sake zuwa ya kama kafar wasu an sake bashi sannan kuma ya lalata sannan kuma har yanzu uwar ta sake kiran tana ce masa in ba kai musu ruwa ya zai musu kuma ta kita matsa musu zo su je su nemi abin da za su nema haka kake haka ake samu irin wannan jarraba sai yawa yanzu wata kila daga cikin gunnan akwai wasu wannan fitina ba ka bane ha to kai hakuri wai yanzu ya za a yi da ita kuma ka san mu dama da irin wannan matsala in ta taso ko a ce mu je mu zauna da uwar to sai ka zauna da uwar kamar maka zakin baki kamar da gaske amma in ka tafi ba haka za ta yi duka ana samu so ka yi haƙuri kawai ka kyautata mata ka ɗauki abin da annabi ya faɗa wanda ya yanke ma ka sadar masa baya zuwa ka je masa wanda ya hana ka ka bashi sai ka to mafi bauta wannan duka abubuwa guda uku ne amma dukkan su addu'a suke nema saboda haka ba sai mun karanta ba ah, da dai wani shi addu'ar da muke yi shi daga wasu cewa ana yi masa addu'a ba wai sai an faɗi sunansa ko kuma abin da ya rubuta sai an karanta shi sannan ya san an masa addu'a awa malam tun a iyaka na abu da muke saka ka addu'a tun asuba tun daga ihdinas siratal mustaqim ake ta maka addu'a zan zo ake addu'a kawai ai cewa ma muke wasu bukatun ba mu san su ba amma kai Allah ka san bukatun mutane yanzu duk wannan dai bai ishe ka ba ka rubuta an sake maka taka ta daban na ban ji kun ce komai ba ba za ku yi magana ba to gaba ɗaya ba wani lokacin sai mun ce ga jama'ar kanan ya Allah a cikin masallaci da waje haka ne kuma sai mu ce kowa da bukatarsa Allah ka biya masa ai mun shigar da kai amma duk da haka baka gamsu ba sai ka rubuta to kai ta rubutowa da Allah ku ci gaba da rubutawa eh mu kuma za mu ci gaba da karantawa ina ce shi kenan bari mu karanta malam muna barar addu'a yan uwa <laughs> ok wannan yan uwa mutum biyu da suke annun. masu garkuwa na mutane mata guda biyu jiya sun kira sun ce a ba su miliyan hudu kuma ba mu da shi Allah ya fito mana da su muna roƙo Allah ya fito da su Allah ya dawo da su gidajen su na biyu muna barar addu'a ina Eh, ina ganin kamar ina da yarinya ne yake son jibara marar lafiya fatan Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi mata ta sauran dukkan marasa lafiya na uku yace muna barar addu'a Allah ta'ala ya azurta mu da gida wadatacce to Allah ya ba da gida wadatacce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 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون نعم تبارك وتعالى يتبدأ أفلح المؤمنون muminai sun rabauta su ne waɗanda a cikin sallarsu suna yin kushuri lazina hum anil lagwi mu'ridun su ne waɗanda suke bijirewa dangane da abin da ya shafi lagawa lazina hum lizzakati fa'ilu su ne waɗanda suke aikata zakkar da Allah ya ba su mun yi magana akan ma'anar zakka muka ce kuma kafin mu kasafta ta mu fahimci fa'idojinta ya kamata mu yi magana a kan al'amuran da suka shafi waɗanda ake ba mu zakka wato su ne talakawa ubangiji da saninsa an gane wato ya wajabta zakka saboda wasu haƙƙoƙi da suke da ta'alluki wato da ɗan adam a cikin sha'anin rayuwa shi yasa za mu yi magana a kan. zakkar ita kanta da fa'idodinta da hukukul muta'allika bil mal da kuma wato falalar ita zakka da kuma fa'idojinta da ma asbabul baraka fil mal abubuwan da suke sa kudi su yi albarka domin yanzu ai an fahimci cewa kudi ba sa kamar da albarka a wannan a wannan kasa kudin mu sun zama kamar yayi ko sun zama tun da eh, sun karya sun cire tallafi na na na man fetur sun ce naira kuma bata shirya basu shirya mata bambantana su kwato mata yanci ta shiga kasuwa ita ta fitar makanta ba za ta fitar makanta ba sai kun dauki matakai saboda tana da rauni duk mutumin da ba shi da lafiya yana nema ya fadi shi kadai sai ka kai shi cikin taro kaje kuma ya kokarin ya tsaya na jin tattaka shi kawai za a yi to kusan haka kudin mu suke yawwa yanzu yanzu jiyar nan muke lissafi da wani sai ka ba da miliyan biyu na naira ka samu dala dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin dala dubu ɗaya miliyan biyu ka dubi yadda abun ya lalace malam na magana take yi ko ba ka san ai maganar na so kaga kenan miliyan biyu fa a ba ka dala dubu daya da dari hudu da hamsin wai wannan ma yanzu dalar ta sauka ne ta nan sauko to ga kashe mutane da ake ga satar mutane da ake ga gina yanzu wata takarda ga shi nan to haka muke rayuwa a ƙasar da shi ana ta ciyowa bashi bashin kuma da yake da interest ina za a je lamari ya kai inda ke ko kafin mu karanta wannan abubuwa da zakka Allah ya sanya zakka ne saboda a wadata marasa shi amma za mu magana akan talauci wato talauci wata musifa ce mana. wasu malamai ma suna masa kirari akan cewa alfaquru asasul mashakil talauci shi ne tushe na duk matsala da ka duk wata matsala karkashin talauci take shi ko musulunci addini ne mai girma addini ne mai karamci addini ne wadda ke kare ma 'ya'yansa wahala al'islamu dinun azim musulunci addini ne mai girma ja aliyu kurjan nasa min zulumati ila nur ya zo ne don ya fitar da mutane wato daga duhu na kafirci zuwa haske na na musulunci kuma musulunci ya zo ne um ala subulir rashad ya zo ne domin wato ya nuna ya shiryar da mutane akan shirya ko hanya ta shirya. sannan kuma wa ala turqil hidaya ya zo ne don ya bayyanar da hanyar da zaka bi ta shirya. wa ala masalikin najat kuma ya zo ne domin ya tsora ka akan tsari wanda zaka tsira wato zaka tsira a cikin rayuwa sannan ya zo ne domin ya nuna maka hanyar da zaka bi ka samu sa'ada wato ita ce arziki duniya da kuma lahira al-islam ya zo liyuhillal mashakilal bashariya ya zo domin ya warware matsalar ɗan adam ba wai ya saka ma dan adam matsala ba liyuzila domin ya gusar da ita wa yarfa'u kuma ya daga darajar dan adam wa yukhaffifu anhu mashaqul hayat mu musulunci ya zo saboda ya sauƙaƙa maka wato kuncin rayuwa fa ya ishi bi dalika hayatan tayyiba da waɗannan hanyoyi da musulunci ya zo ka rayu akan hanya wacce take tsarkakekiya a wannan duniya مع ما ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم tare da cewa musuluncin ba wai ya tsora ka kawai ka ji daɗi a duniya kadai ba ya baka rayuwa tsarkakakkiya kadai ba a ya zo ne tare da cewa yana sauraron ka za ka samu wani abu a wajen Allah yana gaya maka da ni'ima da kuma wacce take dawwamammiyar ni'ima ita da yawa daga cikin matsaloli da yawa daga cikin matsaloli mutane yu'ani min albashar wadda suke musulmi ko mutum musulmi yana kuka a kansu sai musulunci idan ya zo sai ya zo bi ahsanil hulul zai zo da hanyar da tafi kowace saukin warware matsalar wa afdalul hulul laha kuma zai baka hanyar da zai warware ma matsalar sama da yadda wani dan adam yake tunanin zai warware ma matsalar an gane eh, maluje kuna da network ne a mana yau na kai zan ci gaba ka gyara wannan saboda ni ina zuma haka yi mana a wajen asirin mata ina jin data ta ne ta kare ko yan gudun sun kare ya zo ne domin ya gyara wa mutane wannan hanyar warware dukkan matsalolinsu wani harin mashakilul kuba yana daga cikin matsala ko mushkila mai girma lati ja al-islamu bi halliha wanda musulunci ya zo domin ya warware wannan matsalar wannan matsala da take da girma mushkilatul faqr ita ce matsalar talauci talauci mugun abu ne talauci matsala ce hadhihi mushkila malai yace wannan mushkila ta talauci allati araqat al wadda take kaskantar ko mayar da al'umma ko mayar da mutum ɗan adam zaya. wannati ya inu minha muqzamun nas wanda zaka samu mafi yawan mutane suna kuka da wannan talaucin yawa yanzu abin da ke damun mutane shi ne ne talauci yace allati ya ino min a mu'zamun na mafi yawan mutane suna kukan talauci haka ne wa ya tawajja'un da wannan har ma wasu za ka ga ko sun samu hawan jini ko wani bangaren ya yi paralyze ko kuma haka kawai waja'u ya kama ka Waje shi da wani abu mai tsanani bai raɗaɗi a cikin jikinka wanda ko ba yadda zaki ka rabu da shi wa yata'allamuna fi kulli zamanin wa fi kulli makan ba ga mutane suna jin raɗaɗin talauci a duk inda suke a rayuwa a kowane kuma irin gurare a kowane kuma irin zamani malai yake fahiya mushkilatun qadima wannan fa mushkila ce wanda gadanta aka tun can baya ma tana da ita wa hadisa kuma har yanzu tana nan ta kau ba wa hiya mushkilatul hadir fi waqi'in nas matsala ce wacce a yanzu haliyan rayuwar mutane an gane rayuwar mutane tana cikin wannan ne waqi'in nas abinda mutane suke rayuwa da shi a halin da suke ciki wa fi hayatihim al-yawmiyya rayuwarsu ma ta wuce da kwana duk zaka samu talauci ya gallabi mutane za ka za ka samu wani azumi da wuya da samu abin da zai yi buɗe baki mushkila ce ko wannan nan mutane sun yi ta iya bakin kokarin su an kalla su min hadhihi mushkila fitar da kansu daga wannan mushkilar hawadu an yujadu laha al sun yi ta kokarin su saba ma kansu mafita akan wannan matsala wal mu'alajati sun dauki matakai iri daban-daban walakin duna jadwin sai dai ba su kawo mafitar ba tabbas yanzu kasar nan da masana tattalin arziki da wane ne da wane ne duka da barbaru iri daban-daban a je a zauna a yi rubiyun a je a yi wane ne amma har yanzu ba a samu mafitar ba ko an samu talaucin ba yana nan ba al-islam ja'a bi afdalil hulul musulunci ya zo da mafi hanya mafi sauki mafi kuma wacce za ta warware matsala din wa bi ahsaniha wa akmaliha mu musulunci ya zo da mafi kyawun hanyar kuma ya zo da mafi cikarta to da Allah ya ce a bada zakka ya zo da hanyar ji aina ba ku misali ko har muka ce ba mai biliyan ɗaya a gombe babu har yanzu ba mu samu ba in kana da shi ka kawo mana babu na ga gombe ba kuɗi ah, to akwai ne ai mun ba ku misali ko dubu ɗari biyu biyu muka ce da hamsin kake fitarwa a biliyan ɗaya ɗari biyu da hamsin kake ka danka ta a hannun mutum ɗaya sai ka samu mutum ɗari to kuma za ku ce mana akwai masu waye zai ba wa mutum ɗari a garin nan ɗari dubu ɗari biyu da hamsin ba a ji labarinsa ba a gaya mu musulunci ya zo da hanyar warwarewa ko bai zo ba bai zo ba To wannan fatukunna a kan ruwan kuɗi ake magana koma kuma zakkar amfanin gona koma zakkar dabbobi koma kuma irin su wakafi koma irin yadda musulunci ya kakkafa wasu abubuwa da musulmai suna bin su akan wannan da ba arore rore matsalar ba shi yasa a ce maka musulunci ya zo da mafi kyawun hanya da za a fita sana'o'i kuma wanda musulunci ya zo da su iri daban-daban halattattu wanda za ka bi ka samu algeria da haka kenan musulunci ya yi wa mutane gata ko don haka talauci baya daga cikin abin da ake son sa a cikin al'umma shi ya ce shi mala ya kafin mu shiga kafin a shiga ya labudda an ta sa'al su'alan muhimma kafin mu shiga maganar ya kamata mu yi tambaya tambayar kuma tambaya ce mai muhimmanci ya ce halil faƙuru mushkila shin talauci matsala ne tambaya yake yi halil faƙuru mushkila mushkila ce? to halil faƙuru bala ya ce talauci bala'i ne? to idan bala'i ne yambagi an yasa nasu fi rafi wa izalati yana ya kamata mutane su yi aiki dan tage talaucin kuma dan gusar da shi yanzu mai aiki dan a gusar da shi sai nake matasan mu zaman banza suke da daga cikin mutum ne zai je ya gama NCE a nan sai zai zauna wai da shi yake jiran zai aiki da shi yake jiran gwamnati ta ɗauke shi aiki hanya ka ta sama gudanar da bala'in da yake kewaye da kai ita wannan tambayar bara ku amsa ba Bara ku amsa ta ba Ko dole ku amsa ai tun da kun amsa wancan kun ce talauci matsala ne kuma kun ce talauci bala'i ne to tun da ka gane matsala ne kuma ka gane bala'i ne me yasa kake zama banza ba ka da amsa to ɗayan biyu kenan in dai ka gane bala'i ne kuma ka gane sharri ne kuma kana zaman banza idan yanzu kana jiran bala'in ya same ka ba haka bane shine amsar ka ai dole kuma kana jiran matsalar ta dawo ta bai bai ka haka ne ko ba haka ba kuma baka dauki mataki ba akwai sana'o'i iri daban-daban wanda addini ya yarda kai wasu sana'o'i ba sai da kuɗi ba wasu kuma suna buƙatar sai ka koya wasu bayan ka koya suna buƙatar kayan aiki duka akwai ire-iren waɗannan akwai inda za a tallafa maka akwai inda ba sai an tallafa maka ba yanzu ko noma misali daminar bara da ta sauko a nan na tsaya ne hudu ba ba ka kula da abin da duk muke yi ne wani lokacin kawai wasu kuke mana da shi wanda in mun karanta kawai kuka je shi kenan kowa ya tashi ba zai aiki ba wannan ita ce matsalar ko ba haka bane ba haka bane anan muka yi magana hudubar da muka shi ne saboda damina ta yi kusa muka yi ta akan noma muka ce ka daure ka yi a lokacin na ce za ka ba da uzuri guda biyu uzurinka na farko ba ka da kudin taki uzurinka na biyu ba ka da gona muka roƙi masu gonakai muka ce su bayar kyauta an yi haka ko ba a yi ba saboda ƙasa ta wadata da abinci don muka irin tsadar da aka fito a cikinta sannan kai kuma muka baka shawara muka ce kar ka noma abin da sai an sa masa taki akwai abin da ba sai an sa masa taki ba zai baka karba ba haka ka ajiye mana mu muka tafi mun matsa ka ce to mu mai muka baka ka san haka mutane suke ka faɗa musu gaskiya da za ta amfane su ba su yi ba kuma in ka zo kana magana su rinka cewa to shi malam din me ya babu abin da na baku illa kawai na baka hanyar shiga aljanna kuma ba za ka shiga ba ka bar mun kayana eh mana sai abin da za ka faɗa kenan in ba za ka shiga ba bar mu to malam ce yambaki ya kamata an yas nas mutane su yi aiki fi rifi wajen ɗaukin wannan talaucin wa izalatihi na gushe mu an kowa ƙadurun ilahi ko na son ka shi talaucin ma wata kaddara ce ta Allah wanda haka ya kaddara maka sai ka yi ta zama a talauci har mutuwa haka ke kun bara to ba ƙadurun ilahi bane kenan ko wato ba Allah ne ya kaddara maka talaucin ba kana da hannu wajen yin talauci don ba ka sana'ar komai kana da hannu ba ka aiki ba ka noma ba ka sana'a waya ma watakila da take hannunka satar ta kai Allah ya sa ba a kama ka ba ka zo kake gamsa ida watakila kudin data ma sai ka sata ya za a yi gwamnatin da ta wuce ta yi ta kokarin wai a ba mutane kuɗi su yi noma ko wani da ya samu kuɗin mai yayi mashin ya je ya wani ya sai katuwar waya ka kebo abin da yake shi zuba ne sai ka zuba masa abu sai ka nemi kuɗi ka zuba masa sannan kuma an baka kuɗi kana sayan abin da wai kawai din ka burge zai ka sai kasiya shi kasiya zai tafi sai an zuba masa mai ina za ka samu kuɗin ita waya za ta gano sai an saka mata data samari yawa sun samu wannan abun amma a madadin su yi abun da za su fitar da kansu sai akwai kuma wanda su kuma irin sa'o'in mu ne wata kila sun samu kuɗin sai suka ga wata mai kallabi tana yawo a anguwa wai ba zawara ce bari su aura ba haka ba ne <laughs> to dan Allah yanzu dan annabi wannan wannan irin abin da aka dauko ka ga mun yadda za a yi a rabu da talautin yajibu alal insan an yastalima li qadrillah kuma har ma jawabi kake waya mutalautin din ta mai ka dan kaddara ce daga wajen ubangiji kuma ka san nabi ya ce mun imani da kaddara eh wai yanzu da haka ma za ka kawo mutane yanzu talaucin ma da kake ba ka aiki komai sai ka rafiya ma ubangiji ka ce a ai wata kaddara shin da saninka Allah ya yi zinariya a cikin harkar dukiya ba abin da ya kai ta daraja akwai ko ban fetur din nan bai kai ta ba Allah ya yi mata daraja zinariya ce amma da ya tashi sai ya saka ta a ƙarƙashin ƙasa wanda bi yake so ya tona kaga sai ka yi aiki kenan ba zai fito da mai ka haka kawai ba to amma baka yi ba idan Allah ya saukar da ruwa ko kai shuka ko kar kai shuka zai fitar da tsirrai idan kana son naka tsiron ya tsira to sai ka nome na ubangiji ka kashe na ubangiji ka nome shi ka zubar ko sai ka kewaye naka ka dan tara masa kasa duk da ka yi ma Allah barna misali misali fa barna kai san tsirran sa ka fasare ka zubar masa amma duk da haka to na kan da ka kyauta tun da kai aiki an tara maka shi kuma zai amfani ka ba haka Allah ya ba to ba za ka yi ba daga karatun ba zai wa mutane daɗi ba dan na ga wasu na ɗan kakkau da kai ni ba kallon ka nake ba ban ma san kana kallo na ba amma dai dole a gaya maka abin da ya shafe ka domin wasu talaucin da ake yi da ganganci a cikinsa amma akwai waɗanda sun yi ƙoƙari haka Allah ya ƙaddara amma akwai wasu da ganganci aikin komai suna zaune Kulu aisha aisha tana cewa radiyallahu anha Allah ya da ita kamar yadda yazo a cikin sahihaini na Imam Bukhari da Muslim yace kana sallallahu alaihi wa sallama yasta'iz annabi ya kasance yana neman tsari tsari game, fa ya yaqulu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar ومن فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر to ina gaya muku yanzu akwai da yawa daga cikin mutanenmu wanda ko addu'ar baya yi Allah ya tsare shi daga talauci kuma yana cikin talauci ba zai iya tashi da daddare ya yi sallah ya sallaci salloli ya gaya ba ubangiji ya wadata shi ba ba zai iya yin wannan ba sai dai ta fama a cikin talaucin addu'ar ma wadda ba a saka mata jari harshen ka kawai shine jari ka yi ikhlasi ka tsaya ma Allah ba za ka iya yin wannan sannan da safe zunubi kake aikatawa da zagin waɗanda suka tashi suka tafi suka yi sammako suka je kai suka yi sana'a suka tafi wurin aiki wani ya wuce fil da dan mashin ɗinsa ya ka shi wai gadara yake mana saboda ya sai kashiya sai ma kai gadara mana kashiya ba haka bane inda mota ne kuma ya wuce kila ma'aikacin gwamnati ne ka ce masa farawo ba ka sani ba ko yana noma ko yana kiwon dabbobi ko yana haɗawa da wasu abubuwa ba ka sani ba ba ka ma sani ba ka san yaya ake kuɗi suke zuwa masa wannan zunubin kaɗai bai ishe ka Allah ya baka azaba ba ya ta turo maka talaucin tun da baka ganin sa amma zaka ji dukan sa yi wallahi baka ganin sa amma zai mamake ka kuma wallahi dole ka ji haka bane Allah ya shirye ku yasta'izu min fitnatil faqr kaji annabi yana neman tsari daga fitinar talauci kama yasta'izu min fitnatil ghina kamar yadda annabi yake neman yake neman tsari daga fitinar wadata mala ya kara da cewa falfaquru bala yake talauci bala'i ne wal faqru musiba yake talauci musifa ce wal faqru amrun mazmumun yace talauci wani al'amari ne abun zargi sai daga ƙarshe ce la khaira fihi ba alheri a cikin sa ko akwai to duk wanda ya gane talauci wannan ba alheri a cikin sa musifa ce bala'i ne to me ya kamata ka yi dan ka fitar da kanka daga ciki dan dan adam bai ba zai yadda ya jefa kansa cikin bala'i ba ko ba zai yadda kuma ya jefa kansa cikin musifa ba ba zai yadda ya sa kansa cikin al'amarin da ake zargi ba saboda haka kenan sai a ɗauki mataki wanda wani Allah za mu faɗi matakai a gaba da yadda za a yi ka magance kanka daga talauci ka dai rena abin nan ka daina rena sana'a mun sha gaya maka cewa abu uku za su taimake ka a rayuwa domin duk duniya da su take gadara ilimi addini sana'a waɗannan abubuwa guda uku shi dai addini shi ke kai ka wajen Allah ka zama salihi in ka buɗe baki karo ka sai ya baka saboda addini ya gyara ilimi kuma shi yake haska maka yadda za ka bi sana'a kuma ita take haɗa ka da kowa babban mutum wanda ba ka tsammani sana'a ka za ta haɗa ka da shi har sai ya karɓi nan banka ya sa a wayansa karɓi nan banka saboda idan mun tashi aiki kaza ko mun tashi kaza na mu kira kuma babba ne wallahi ko kusa da shi baka isa zuwa ba amma yanzu aikin ka ne ya saka ka kuma bakar kare da aikin ko da ya shar shadda ne sai shadda su za ta cika kuma zai tsine ka to amma yanzu girman kanka zai hana ka a kai yawa na gama nce zo kawai ina yansan shadda ina zai ko na gama nce in zo ina zama makaniki ina sai kai ta saka hannu a aljihu kana ta dumama hannu yana zufa a ciki yana shan wahala baka fitar kayi aiki ba balle ya sha Isa. sannan wannan ka kuma sai a yi wata bai ga ruwa ba saboda dama baka da kudin omo dole ka nemi irin waɗancan wanduna da ba sa karban wanki eh mana wata guda za a ana sa su ba sai an wanke su ba ai shi ne irin abun ya sani ai ya sani kuma wallahi ba wasar ne ba kawai nusan da kai nake ka gane ka gane wallahi ranar nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance ya dubu rabba yana roƙon ubangijinsa yana kiransa an ya dufa an faƙar a kan allah ka tunkuɗe mun talauci kana fi du'a'ihi ya kasance daga cikin annabi addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma antal awwal alaysa qablaka شيء wa antal akhir falaysa ba'daka shay wa antal zahir falaysa fawqaka shay wa antal batin falaysa dunaka shay aqdi anni ad-dayn wagnini min al-faqr ka dubi yadda annabi yake ma Allah kirari akan ya raba shi da talauci Allah kai ne na farko babu wani kafin kai Allah kai ne na ƙarshe babu wani abu bayanka Allah kai ne mabayyani babu wani abin da yake sama da kai Allah kai ne wanda yake komai buya babu wani abu koma bayanka ka biya mun bashi na ya Allah muka wadata ni daga talauci sau nawa ka taba zama kana wannan addu'ar misali wani ne amma kuma a gefe guda ka san talauci bala'i ka san talauci musifa kasan ka san talauci al'amarinsa abun gargi amma duk da haka baka tsaya kai ba wani haka ja al saboda haka musulunci ya zo bi taklisin nasu min alfakar domin ya wanke mutane ya tsarkake su daga talauci alfaqru bala ya sake mai mai tsana cewa ina gaya maka talauci bala'i ne alfaqru musiba yace ina gaya maka talauci musiba ne dararuha azimun cutarwansa tana da girman gaske wa hatsaru khataruha jasimun hatsarinsa fa mai game mutum ne alfaqru khatarun yace talauci fa hatsari ne ala din hatsari ne hatta akan addini ka talauci hatsari ne hatta akan addini hadarun alal aqida yana da hatsari akan aqida kamar talauci kam min insanin yace nawa ne daga cikin mutane in salaka min dinihi ya fita daga addinin sa saboda talauci ya bar addinin ma gaba daya ewa wa kharaja an aqidatihi ya fita daga aqidar da yake tafiya akan ta bahasan an ibadi yana neman kuɗi li ajli an yasudda faqrahu kawai yana yin wannan dan ya toshe talaucinsa wa yadfa'u hajatahu ya tunkuɗe bukatarsa bin musulmin da yawa cikin musulmi ma da yace tanassara ya koma banasare saboda talauci an yaudare shi da kudi ana samu ko wa kam bin sunniyin tashayya ita da yawa wanda yake da'awar sunna ya koma shi a saboda kudi ko ba a samu wa kam insanin khalafa mabadi'i da yawa daga cikin mutane waɗanda yadda suka taso farko da ilmummukan da suke da shi wa qimatihi da kimansa amma wa kharaja an imani ya fita daga imanin su saboda talauci li ajli hafnatin min al mal saboda wata yar danka dan wani kyauta sai bar addini ma da fa'ahu ilaiha babu abin da yasa shi ya fita daga wannan tsarin illal faqa talauci talauci malam musifa ce قال بعض salaf sashin magabata suka ce idza za'aba al-faqru ila baladin idan talauci ya tashi zai tafi zuwa wani gari qala lahu al-kufr sai kafirci yazo ya ce masa uzni ma'a kama mu tafi tare saboda talauci yana iya jefa ka gidan kafirci fal kufuru qarinun lil faqr saboda ka kafirci abokin ai talauci abokin kafirci ma'ana ba ya zai iya sa ka kaza mai daga barin hanya illa man rahim sai wadanda Allah ya taimake su wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance yasta'izu yana neman tsari da talauci Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wannan addu'a ta uku kenan ba daban-daban suke ba iri ɗaya bane yana cewa Allah ina neman tsari daga gare ka daga kafirci da talauci Sai sa annabi ya hada su a guri da annabi suka ce li annal faqra bawabatun lil kufur shi kafir yana shi talauci yana cikin daki ne amma wanda yake gadi a bakin kofar kafiri ne sai ka gana da kafiri ka wuce yana nuna maka talauci yana da hadirin da zai saka ka kashe cikin kafirci wa za ya ce to da wannan ga wata magana da zai kawo da wannan musifar da muka gaya maka na talauci da ita ne istata'atil mazahibul munharifa mutanen da suke karkatattu a duniya ba su da kirki ba su da mutuncin jinin ɗan adam ba su da komai munharifal aqaid waɗanda suke aqidar a karkata take ta kafirci ne wal adyanul mukhalafa suna bin addinin da ba na Allah ba yace da talauci da shi suke amfani an taka galgala fil islamiyya su shigo cikin musulmi su lalata aƙidar 'ya'yan musulmai idan ita suke amfani haka ne ita ne ya ce marasa addini marasa tausayi masu shan jinin ɗan adam ba su da addini na hakika saboda suna da kuɗi ko kuma kun zauna ba ku da komai sai su shigo ƙasar ku su talauta ku su kuma canza muku addini baya faruwa yanzu ko irin wannan siyasar da ake yi ko irin wannan siyasar da ake ta a hana mutane arzikinsu a raba shi daidai an ki a yi sauya ismat iman ba za a yi ba to sai ya zamanto suna amfani da ita ku zaɓe su su tafi su bar ku cikin talauci sai a zo a yi ta raba mutane inda akwai wani turmi zani wani ake kiransa abunku mai amfani ma'ana ma'anar nawa ake sai da shi nawa ake sai da shi da wannan fa saboda talauci ya kama ka wallahi da shi dan siyasa sai zo yau da ka da shi ko ba yi da kirki kuma za ka zaɓe shi kwanan baya mun kai karatu kuka cewa ai 2027 din ta yi kusa nan za su dawo muku da indomie ya'yan da ta za a zo da shi shi jefa ka amma jefa kuma rana ɗaya idan wani yana gefe yana kallon laifinka saboda ka yi wannan so laifin wanda ya baka abin ya kamata ya tsara ne domin shi Allah ya wajabta masa kuɗin da ake da shi a ƙasa wanda ya wakilci mutane ya zo ya raba wa mutane ya nema musu sana'a ya neman da su haka amma yanzu yunwa ta za ta kashe ka da yi haka ne ban ji kun yi magana ba su kaga kenan talauci ya sa in za ku gani wani na ga wani comrade yana ta wani bayani a rediyo yana maganar wayan yanzu an waye na ce masa ba ka san talakawar najeriya ba ba wani wayewa da aka bari zaɓen ya zo ka gani bari kamfen ɗin ya zo za ka gani ba wani wayewa da aka yi bari zaben ya zo za ku ga yadda za a yi duk su za ku yi mutum ko gasa muku a yake a hannu sai kun kun masa wanda ana amfani da talaucin Kuma na gaya muku gaskiya ne don watakila mu ma taran mu muke saboda mun shafa mu wuyan mutum watakila kashe mu ma za a yi wallahi billahi ina gaya muku kuma in an kashe mu ma ba abin da za ku yi kar ku ɗauka za ku yi wannan abin da za ku yi a to ba a kashe ba ne to me aka yi babu ai illa iyaka kawai illa iyaka kawai Shi kenan an gama yanzu ba ga wasu tun da suka fito suna challenge din gwamnatin ba yanzu suna ina ba a rufe wasu su ba to da aka rufe me aka yi hakan za a zo a yi shi za a wani lokaci nake ce muku gara wallahi tallahi kana lahira ya fi maka sauki wallahi gara kana lahira gara kana lahira ya fi maka sauki saboda haka za ka cewa yanzu duk abin da ake waye yake magana to shi yasa wasu ƙasashe da ba su da addini suna da kuɗi sai su shigo su yi muku abin da suka ga dama kuma su tafi arzikin na kasar ku ne kuma za a kwasa saboda an haɗa baki da shiwa gabanin ku an yi abin da duk talauci musifa bala'i al'amari da mazmum sai za ce an tata galgala ilbilad islamiyya mustagilla hajatul muslimin wa mustagillatul fakrahum saboda haka da talaucin ka ne za a bashi ake son a baka sai a ɗora maka bashi yanzu ba a ƙasar nan aka kai matsayin da za a yi budget amma shekarar za ta kare kuma a rubuta takarda wa majalisa a ce ta ta da approval za a ciyo bashi domin a cika giɗin budget din ba a cika giɗi fa ko kenan wancan bai yi ba to na baɗi kuma ya za a yi da shi shi kenan yanzu mun dinga cin bashi kenan kuma ka gwada ba wai ƙasa ba ka gwada yanzu ka ci bashin makwabcinka dubu hamsin ka ci bashinsa ku yi alkawari da shi za ka biya ba ka biya ba ka sake dawa ka karba da ya haƙuri ya baka ka sake dawa na uku ka karba so ina jin dole sai ka zama bawansa don da ƙarshe yaron ka za ka ringa tura ƙofar gida idan ka ga wani ya fita ka gaya mu ni ma zan fita saboda ka zama bawa kana cikin gida ba za ka iya to wannan fa jama'a shine abin da ake wannan fa ba mu faɗi komai ba tukunna akan talauci wallahi ba mu faɗi komai ba akwai abubuwa guda tara wanda za mu gana su kuma wallahi duk talauci yake jawo mutane to ku yanzu matasa ya za ku yi domin ku da ya rage ku wuce jin tsammanin za ku shekara arba'in nan gaba ko hamsin ko wani abu mai kama da haka dai kullum ina tsammanin mutuwa saboda annabi ya bani notice kuma ya gaya mu kullum ina tsammanin mutuwa ya riga ya ban notice ya ce al'ummar gaba ɗaya tana tsakanin 60 ne zuwa 70 ta yanzu kana da shekara 20 wani ta da kai makanka da wannan talaucin da ake kuma anya ba za a zo a rinka kama ka ba a ce shiga mota ka ce ina za a je a ta kai jalla mace ka shiga wallahi za a kai ga haka za ka ga yadda idan mun zo lissafawa za ka ga yadda talauci ya shafi ilimi ya shafi lafiya ya shafi kasuwanci ya shafi komai saboda haka kun gurgunce gaba daya duk dama abin da ke baku karfi ku daga ku yunkura ilimi to tsadar ilimin ba za ku iya yin sa ba ba ku da kuɗi saboda haka dole ku zauna a jahilai abin da zai baka dama ka yunkura shi ne lafiya to lafiya ba ta samuwa babu kuɗin da za ka iya jinyar kanka ka zama mai idan kai noma za ka iya samun abin da za ka yunkura an kashe ɓangaren noma babu shi dole ku zama bayi kawai ina faɗa muku wannan maganar ko da gobe ba zan dawo ba zan mutu amma ina gaya muku ita matsala ce ko gobe ba zan dawo ba wallahi ina gaya muku wannan maganar saboda matsala ce matsala ce mai girma wanda kuma yanzu arewacin gaba ɗaya abin da aka saka masa kenan arewacin yanzu abin da yake fuskanta kenan babu ilimin ba maganar kiwon lafiya kai mun gagara noma su man kuma yana can ya ana cewa an samu wani mai anan sai ake ciki yanzu ko magana shi ba a yi sannan kuna zaune har yanzu a haka ko kuna cewa wai waɗanda suke kayi kuna cewa sai sun yi yin da za su yi nan gaba shi ne kawai su rinka kama kuwa matsayin bayi sai inda aka kai bayan zuma me ya rage so da haka dole ake tunani mu yanzu hatta a ra'ayinmu hatta syllabus na jami'a ya kamata a canza shi domin kawai ana bin wasu abu ne kawai ya kamata dole yadda za a yi ko kana so ko ba ka so kafin ka fito ka koyi wata sana'a ka haɗa ilimi da da sana'a kama ba a wannan tsarin shi ba sannan ba ku da kishin bangaren ku abin da kuka iya kawai shi ne in an kashe wani ku ɗauka ku tura a duniya ku ta tayarwa mutane tashin hankali ba abin da za ka yi duk matakai da ake bi baka bi ba duk da ake son a bidan karfi ba a su. hala yana cewa lokaci ya yi. muna barka da zuwa wa mai martaba sarki jiya an gaya mana cewa zai kawo mana ziyara sarki na na gaɗa gashi yanzu allah ya kawo shi da mutanensa mun san cewa kauna ce duk zuciyar da ba ta son ka ba ta iya zuwa gurin ka saboda ka mun san cewa kaunar mu yake shi yasa ya zo wannan kuma wannan kaunar muna son ta Allah ya tabbatar da ita har zuwa gidan aljanna mun san cewa an kaunace mu saboda haka aka kawo mana wannan ziyara muna maka barka da zuwa kuma muna godiya kwarai da gaske da wannan karramawa da wannan mutuntawa da sarki da jama'arsa da suka rako shi duk muna muku fatan alheri muna roƙon Allah ya tsare mu wannan kasar muna buƙatar cewa a yi ta mata addu'a kuma mutane su rinka ɗaukan matakin da ya dace su ɗauka ba wanda bai dace ba mu sani ba ko mai martaba zai saka yan kalmomi na tabarruki tunda ya shigo za a yi hakuri ko ku ji kalmomi daga bakinsa sannan mu rufe da addu'a

خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلي وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و... اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سألا وأنت تسأل الحزن إذا شئت سا... إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك وعدك ما استدار أعوذ يغفر لي فإنه لا يغفر أيوم برحمتك أستحي أصلي لشانك همسينا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ma huwa samil alim dukkan niyya kasar haduwar mu a wannan masallaci na yadda Allah ya haɗa fiskokin a wannan masallaci a gidan aljanna dukkanin masoya manzan Allah wa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa farko ina mai ƙara gabatar da kaina sunana Adamu Ibrahim Gadam ni ne daga da babanmu hakimin Gadam to Allah Allah ya ku rabbul alamin mun yi niyya mun zo har nan garin da shi amma ya juya ba ku sai a yi da shi amma Allah bai yi ba abu zuwa uku muhimmanci na sun kashe zuciyansu in ka in ka yana da kwalin digiri amma kuma banda ya a Digi guda ɗaya a kai Allah ya sana'a. In ka

ni ba so don haka ka nemi ku wala ba haka kai labari ba ka zai zo ya gaji yana ma ma kai kana yi wa kanka ko amma in ba kun wallahi kana go wallahi sai a zo a kiwo a kiwo da shi kenan a yankinmu na gadam Allah baka da sana'a sai noma ka cike da iyalanka so sai mutum kana gan shi sai ko sai ka iya kake yi to shi wa.

amma mara kyau kada ke shi zai ne ni zan zo in biya ni zan zo na biya ne

sallame ya ce la da kullu jannata kadi'u da shan mai kudi kuma ba zai zo gidana ba ya zaune ana ta allazi yana zagin shi in sai ba mutumin kirki uwansa ba dole in ana zagin shi zan da bai taimake mu a ta ƙure so haka eh. mugu

so ya zama ne ne amma ilimin don haka mu bi Allah Allah

musu ba jazakumullahu khairan Allah ya yi albarka kuma gaskiya an faɗi da su da abubuwan da suka fito da shi irin waɗannan su ne ake da bukata yadda za a faɗakar da mutane su gane zaman rayuwar ta wannan duniya ina aka fuskanta mai ake ciki kuma ina ne makoma kaga yanzu ya nusar da mu kan duniya ya nusar da mu kuma kan layar idan dai mai su ne su ne damuwar wannan zaman banza da ake a kiwo komai ba zai haifar mana da alheri ba mu yi ilimi ba zibin ban mu shi yadda ya kamata ba ba mu yi sana'a ba to ai babu ai wallahi babu babu gaba ɗaya zero kawai to kaga in wannan shi ne za mu zamanto a kan To muna da fuskantar kalubale kuma yanzu kowa yana kallon siyasar ma da inda ta sa gaba gata nan ne gata nan ne ba a jin daɗi kowa yana kuka kuncin rayuwa ya dawo mutane kuma kamar ma ba ji ake ba waɗanda su suke kan daula suna kan daula su waɗanda suke samun tsaro suna samu waɗanda ba su samun tsaro suna nan to yanzu kaga yadda ya bada misali ka yi gona ga yabanya ga kwallo wani ya zo ya cinye ta kuma wai ga darasa kawai sannan ka yi masa komai ka kai shi wajen hukuma kuma ya san abin da zai tarar a wajen shi yasa yake cewa ma a kai shi da ya san sabanin abin da yake so zai samu ba zai je ba ko ba zai yi ba to an cinye na wannan an cinye na wannan an cinye na wannan to jama'a yunwa kan babu abinci ya za a yi ai musibar ta kai musifa musibar ta kai musifa to a fahaka gaskiya a gane ba wai kawai a je a zauna a majalis a yau yau an ce ka wannan ba wallahi ba shi ba ya kamata ɗauki mataki ka saka shi a rayuwa ra'ayin aini yawa ka yi implementing a ga ciwon kana yawa wani lokacin mutane ba su sanya ake ba to na kai da yawa da sani ba don tausayi da masu nan gona zan ci na yi noman damina kuma suna na rani yanzu haka ina da gona wani yana ganin kamar kawai kana zaune ne. ni ba ba wani ba wai ba wani ciyar da ni ake ba ni ciyar da kaina nake kuma ciyar da wasu magana gaskiya ne a ce yaran ba ka misali da kaina ne ko wallahi ina faɗa ne saboda ka gane cewa ka, kaga dai watakila ina da yadda zan je in rufa watakila a muku amma ba na so ba na so ko jiya wani ya je da shinkawa na je wallahi ina da abinci wallahi kai gaba ka ba mu wani ni ba na son ta wallahi ko jiya nan wallahi saboda amfanin da na noma na rani na damina ma yana mu kwanan bayan na zai da shinkafa ta fita miliyan guda kuma noma na ne kar ka ɗauka wai kawai ina zaune kana gani na da riga ka ɗauka wai haka kawai ina fitowa in gaya maka wannan kai wallahi dan ka ba ba wai dan ka yi ba mun bane ya kamata ka sani yanzu haka ina da gona noman rani ne amma kana matashi kana zaune haka kawai ina zai yi akwai wanda muka je ina dan kiwon dabbobi aka ɗauki wani mutum a nan jijin bajudan nan an yi bidiyon da ta karka yadda ka sake a ganin cewa ina kiwon shanu karka yadda wannan karka yadda ka sake bidiyon wallahi malam so kawai kuna zaune haka zai muku matasa kuna zaune haka kawai wallahi ba zai muku ba ni dai na gaya muku dalili ne ya dalili wallahi yanzu nake gaya maka wannan gara ka sani buga-buga ake yi wanda suka san tarihi na ina da kawasaki in na hau ya balle salansa ya jika ma abin nan kafar wandona da bakin mai wannan robar da ake sawa ta fashe tana zuba mun bakin mai ina tafiya to shi ma fuka wasan ke da kudin noman wake na saye shi a nan da yake dunta tun ban kai wannan lokacin amma yanzu kawai kana gani na ai ne ma zan sai da medical mutane to ya kamata ma in gaya maka medical center ba ta biya da ko kawo tun da na fara neman ba ni da sanari a nan gobe kar ka ɗauka ne ma'aikacin su sun yi maza su samu salama na ce wallahi ba na so don wasu da ba su sani ba ka je ka tambaye su duk gasu nan suna nan ba wani abu na karya a ciki an shi an ce za a samu na ce ba na bukata tun da na fara limanci ba a biya na kar ka ɗauka wa biya na ake duk karatun da nake na sarki da na ila duk wallahi sadaka nake ba mai ban ko sisin ana gaya muku ne saboda ba zama kawai za ka yi ta yi ba wallahi dalili da yasa nake gaya maka wannan don ka gane cewa ba zaman banza ba zai kai ka ba wallahi tallahi ba zai kai ka ba zai ka tambaya saboda haka dole ka fita na ga wani yana ta surutu ya ɗora hoto na a abin nan na zauna wata kujera a china ana ta yawo yana ta nace kai baka san me ake bane da ka san me ake wallahi wannan tafiyar da ka san ribar da aka samu a kanta da ba za ka yi wannan abun ba sai da ka su cinye maka data a banza ni kuma in kwace kuɗi na ke gaba magana gaskiya ke ga maka wannan ne saboda haka ku daina zaman banza wallahi dalili ne kawai yasa zan fito in ga maka wannan magana dan ka dauki darasi dan ka dauki darasi don banza ba zai kai ku ba zai ku tsaya yawo ko da ka kada a zauna kawai ana ta zuwan banza ba abin da za ka yi kawai kana zuwa ai ga na sake komawa kasar ko aha zan kuma sake komawa in dai da ba to saboda ka ba zaman banza za ka rinka yi ba kuma kaga in ga dara ka jami'a ne na je jami'a kai siki e ne ma kila ni na wuce nan wallahi bayan na graduate na koma postgraduate kada ka ɗauka kawai shi nan zaman banza zai yi maka wannan ba zai yi ba wallahi kuma aikin gwamnati ma da ne har ne rita wallahi ne ma wani aka yi wanda ya nemo ni har yanzu yana da rai Allah ya masa albarka shi yake dole zo ne aikin gwamnati amma an za muke bar gani kawai ina sa riga ina hawa mota kai malam fa yanzu kam yanzu kam ne <laughs> cika wallahi ba kwabin kowa a gona wallahi ba kwabin kowa in ka faɗa wata kila wasu su su tashi su gani na sai gida wasu da zai suka sa kyamara wasu su ɗauka ana ta jira a ji ko gwamnatin ba gwamnatin da ta sa ko su yi kowa ba wani ya bani ya har ka sake tsaye, wallahi ka sake tsaye. ina gaya maka ne kawai dan ka gyara ba zaman banza za ka yi wanda shi da mutuncin ka ka yi ilimi ka yi sana'a ka rike addini shi ne kafinta Allah ya ce maka kan mutum ya zai zama mun kamar a dangare ba inda magana ka yi ta haka kuma ba yi kai ka tsaya ka yi wallahi eh, ranka da muna godiya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 ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله منا roƙonka waɗannan bayan Allah da suka cika masallaci da waje Allah suna da bukata kowa ka san bukatarsa ya Allah suka kawo mana ziyara na roƙonka ya Allah ka ba su lada na masu ziyara wanda shi ne sakamakon su da gidan aljanna yadda suka zo mana lafiya Allah ka mayar da su gida lafiya kuma muna fata su isar da sakon gaisuwar mu shi wanda bai hakimi wanda bai samu zuwa ba saboda tsaki da hidima muna roƙon Allah ya bada lada sannan Allah wannan jihar ta tamu muna roƙon ka ya Allah muna roƙon ka ya Allah da sunayen ka mafi sarki Allah ka sanya tsaro a cikin wannan jiha Allah ka tsare mu ya Allah da tsaron ka Allah ya Allah masu tada fitina ya Allah in za su shirya ka shirya sun ba za su shirya ba Allah kai maganin su ya Allah Najeriya mu ya Allah ba za mu iya ba ba mu da karfi ba mu da dabara Allah muna mika ta gare ka ta mata kariya mun baka ajiyarta kuma mun san cewa Allah in an baka ajiya ba ka to ba ta ajiya Allah ubangiji ka tare mana ita Allah ka tare mana ita masu neman kuma cewa suna son sai sun wargaza arewaci dan su yi mata mugunta to Allah muna roƙonka ka gigita su ka rusa su ya Allah su waɗanda suke son su kawo mana cikas saboda su talauta mu su ƙeyarta mu su kawo mana rashin tsaro su yi mana abin da ba shi kenan ba Allah muna roƙonka ya Allah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 Na.